Jakadan kasan Amurka mazauni a ƙasar jamhuriyar Kamaru Emmanuel Rosa ya kai ziyaran gani da idanunsa a jihar Arewa mai nisa domin ganin irin yadda ziratan sojojin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru suke kwazo wajen dakile maharan Boko Haram a fadin ƙasar musamman a wannan lokaci da ƙungiyar agaji ta Amnesty International take bata sunan dakarun tsaron ƙasar ta jamhuriyar Kamaru cewar suna wuce gona da iri kan irin yakin da suke yi da mayakan na Boko Haram. Jakada Rosa. profissional yana yabawa jami'an tsaron kasar wajen yanda yanzu haka suke kokari matuka gaya na dakile ta'addanci a fadin kasar baki daya emmanuel rosa ya ci gaba da cewar na kara wa sojojin kamar kwarin gwiwa wajen yanda suke kokari na ganin cewa sun tsare kan iyakokin su da kasar tarayyar najeriya chadi da kuma kasar niger domin kar maharan na boko haram su dinga shigowa suna kashe al'umman da basu ji ba basu gani ba sannan kuma Emmanuel Rosa ya ba wa ƙungiyar ƙwallon kwando na mata gudunmowar ƙwallaye da kuma kayayyakin karatu a jihar Arewa mai nisa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.